أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an je an ɗauko ƙaramin almajiri ɗan naziri an sa shi a gaban malamai so da haka sai a yi haƙuri da shi kuma a yafe masa abubuwan da za a je na ƙanƙanta da kuma rashin gogayya da kuma rashin karatu da yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya musu da zuriyarsu ah, da baki na. asali abinda aka ce ai magana akan sa talhisin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talibin muslim to amma daga baya na yi wani tunani na cewa shi littafin an rubuta shi ne saboda wata munasaba sunan littafin ma yana bayyana munasabar da ta sa aka rubuta shi dan ita an ce a talibin muslim to nan kuma al'ulama'ul musulmun ne shi yasa sai ne ƙoƙari na kauce ma wancan littafin da aka rubuta na kauce ma tsarin wancan littafin da aka rubuta amma mafi yawancin duk abubuwan da zan yi bayani a kansu to suna kunshi a cikin littafin ya kade musulubin ya bambanta sannan kuma kila wasu abubuwa da za a faɗi ba sa cikin littafin sannan abu na gaba shine na yi ƙoƙari in ba mauzu'in taken addariyatul waqt wato malami ne da da kuma mahimmancin lokaci a wajensa ya ya kamata malami mai da'awa ya tsara lokutansa ya ci gajiyar lokaci kuma ya amfanar sannan kuma ya ci nasara a duniya sannan kuma wannan nasarar da ya ci a duniya ta tafi har zuwa ga lahira wadda ita ce abar da ake nema ta asali a saboda haka na kasa abinda zan yi bayani a kansa insha Allah ta'ala zuwa gida-gida akwai ahmiyatul waqti fil islam mahimmancin lokaci a cikin musulunci a ƙarƙashin wannan zan kawo shawahidu min alƙur'ani da kuma shawahidu min sunnatin nabawiyyatus sahiha shedu daga alƙur'ani mai girma wanda suke sheda akan cewa lokaci wani abu ne da musulunci ya bashi muhimmanci matuƙa sannan na biyu akwai shawahidu min sunnatin nabawiyya shedu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke shaida akan cewa lallai addininmu na musulunci ya ba lokaci mahimmanci matukar gaske abu na uku ko na biyu zan yi bayani akan alwaktu inda ulama isala ya magabatanmu malamanmu magabata suka ɗauki lokaci za mu kawo su daga cikin maganganunsu a matsayin tsakure sannan sai abu na gaba shine khasa'isul waqt wasu siffofi da lokaci yake da su waɗanda yake fanta da su wanda ya kamata kowannenmu ya riƙa jin waɗannan siffofin a zuciyarsa domin waɗannan siffofin su zama masa fitila waɗanda za su haskaka masa hanya wajen mu'amala da shi lokacin sai abu na gaba insha Allah ta'ala zan yi ƙoƙarin magana akan ƙawa'idu fi ta'amuli ma'al wasu ƙa'idoji masu muhimmanci daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce kan lokaci sun kira su da ƙawa'id zahabiyya ƙawa'idu zahabiyyatu ƙa'idoji ne na zinari a game da mu'amala da lokaci za mu ji su insha Allah ta'ala abu na gaba shine asbabu tadhi'il waqt me yasa muke bata lokaci muke tozarta shi ba ma cin gajiyarsa sannan sai anwa'u mudayyi'atil waqt fi asirina. nau'ukan abubuwan da suke jawo a fata lokaci ko kuma nau'ukan fata lokacin musamman a wannan zamanin namu ƙarshe insha Allah ta'ala zan yi bayani akan maghabbatu tadyi'il waqt mummunan sakamako da ake samu idan al'umma ko kuma mutum shi kadai ya kasance yana sakaci da lokaci sai kuma insha Allah ta'ala kammala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a gugguje mawdu'in mu na farko shine ahmiyatul waqti fi islam muhimmancin lokaci a musulunci sai muka ce za mu kawo shaidu daga cin alkur'ani malamanmu suna cewa a musulunci mutum biyu ba su taɓa saɓani a kan lokaci na da mahimmanci ba shi ya sa yana ɗaya daga cin wajajen da ba a buƙatar in za ka ma mutum bayani sai ta rantse masa ba za ka ce masa wallahi innal waqta la muhimmun ba kawai sai ka ce masa in sai ka ce masa al waqtu muhimmun shikenan ya ishe shi saboda abu ne da ba a yi sabani a kansa ba qur'ani karara ya bi wasu matakai da wasu salo salo domin ya nuna mana lokaci abu ne mai muhimmanci daga cikin hanyoyin da alqur'ani mai girma ya bi domin nuna mana mahimmancin lokaci a matsayinmu na musulmai aliksamu bi Allah ta'ala ya rantse da shi ƙa'ida ce tabbatacciya wallahu la yuqsimu bi shay'in illa idza kana muhimman Allah baya rantsuwa da wani abu sai abin yana da muhimmanci ya rantse da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya rantse da abubuwa masu yawa domin ya nuna mana muhimmancin su to lokaci yana ɗaya daga cikin ababen da alƙur'ani Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi da yawa a cikin alƙur'ani mai girma mun san wal asri wal ko ka fassara shi da zamanin shi kan kansa ko fassara shi da lokacin sallar la'asa duka dai ga baki ɗaya ma'anarsa lokaci ce wal fajr yayi nan wal layalin ga gashi nan Wallaini layli yarsha. yin waɗannan rankaran tsanga sunan sun zo a cikin alƙur'ani a wurare da yawa washamci wa ruhaha wallaili idza yarshaha wan nahari jallaha da makamantan wannan wannan uslubi na farko kenan da alƙur'ani ya bi domin ya nuna mana ashe a musuluncin mu lokaci wani abu ne mai matukar muhimmanci abu na biyu ta'jaluhu min ni'amillahi ta'ala ala ibadihi Allah ta'ala ya ɗauki lokaci ya ƙirga mana shi ɗaya daga cikin abubuwan da ya mana ni'ima da su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shine wanda ya sanya al-laylu da an-naharu wato dare da yini su zama khilfatan masu mamaye juna dare yazo sannan kuma sai yini ya bayan sa haka suke tafiya Allah ya wannan ne liman arada an yadhakkara ga mutumin da duk yake sanye tintintini a game da Allah subhanahu wata'ala ya kalli mahimmancin lokaci aw arada shukuran ko kuma ya nufin ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima da ya masa ta rayuwa ni'ima ta lokaci salo na uku da Alkur'ani ya bi domin nuna mana mahimmancin lokaci ja'aluhu mimma sayus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah alƙur'ani ya faɗa mana cewa lokaci yana cikin abin da sai an tambaye mu a kansa ranar gobe alkiyama Allah ta'ala zai ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir duk da anan uslubin Allah subhanahu wata'ala in mutum ya kalle siyakin zai ga ana magana ne da kafir ko kuma wanda zai shiga wuta amma malamai sun tabbatar da cewa kowa sai an masa wannan tambayar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Sau daga wancan hadisin ya fassara wannan aya na hudu rabbuhu bil ibadati yadda alqur'ani ya daura lokaci da ibadoji duk wata ibada da za a yi sai a yi mata lokaci wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci misali sallah Allah ta'ala karare ce inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan da ma da ɗaya daga cikin mushtaqqat na lokacin aka faɗi aka ce mawqu lalle sallah ta kasance kitaban wani abu da aka wajabta mawqutan wanda kuma aka sa masa lokaci 'ala al-mu'minina ga masu imani sai aka yi amfani da kai tsaye da lokacin shi kanshi aka ce mawqu min al-waqti sannan zakka Allah ta'ala ya amfani da yau wa atu haqqahu yawma aka akai amfani da lafazin al-yau al-yau ahadu musammayat ne na min na al-waqt dai daga cikin ababan da ake kiran lokaci da su ne al sannan azumi Allah ta'ala sai amfani da ash-shahr faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu aka ma faɗi sunan watan shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran sannan ash-shahru din shine ramadan da azumi hajji aka sa sada da watanninsa الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة ذو الحجة sannan abubuwan da mata za su yi na idda iddatul mutawaffa anha zawjuha iddar matar da mijinta ya rasu aka sa shi da lokaci wallazina yatawaffawna ta wa yadhuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa ashra wa tanin hudu da kwanaki goma wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci sannan matan da aka sake su amma sai suka kasance a ɗabi'a ba su jini saboda tsufa ko kuma saboda yarinta sai aka ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahibna thalathatu ashhur shi ma sai aka yi amfani da watanni duk wannan in ya nuna wani abu da wurare mabambanta in ya nuna wani abu yana nuna mana mahimmancin lokaci ne a musulunci ibadar da zamu ma Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗayanta an sa mata lokaci sannan daga cikin abin da ke nuna mana mahimmancin lokaci a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya kira ƙarshen rayuwarmu da yi a yi mana sakamako da yau wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu sannan ya kira tashin alkiyama da as-sa'a yas'aluka an-nasu 'an as-sa'a iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar duk wannan yana nuna mana mahimmancin lokaci waɗannan wasu daga cikin shehu daga alƙur'ani da suke nuna mana mahimmancin lokaci kenan idan mun koma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da shedu da ke nuna mahimmancin lokaci a cikin wannan addini namu mai albarka wato addinin musulunci daga ciki ja'aluhu mimma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah fassara waccan aya qarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa bawa sai an tambaye shi game da lokacinsa a ranar gobe alkiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi anas ne ce la tazulu qadama 'abdin yawm al hatta yus'ala an umrihi fi ma afna bawa kafafuwansa guda biyu ba za su bushe a filin tashin alkiyama ya san matsayinsa ko wuta ko aljanna zai je ba hatta yus'ala an umrihi fi ma afna sai an tambaye shi game da rayuwarsa gabaki daya rayuwarsa gabaki daya fi ma'afna a cikin me ya karar da rayuwa sai an masa tambaya za a tambaye ka sanawatu za a tambaye ka ashhur za a tambaye ka atabi'a za a tambaye ka ayyam za a tambaye ka sa'at za a tambaye ka daqa'iq za a tambaye ka sawani haddasa kwanni za a tambayi mutum wa an shababihi fi ma'ablah sannan za a tambaye shi game da kuruciyarsa yaya tsufar da ita yayin tsufa a kuruciyarsa wanda a matakan rayuwar ɗan adam babu rayuwar babu marhalar da tafi tsada fiye da marhalatu shababi babu marhalar da tafi tsada fiye da mataki na kuruciya sannan wa an ilmihi fi ma'amila bihi sannan iliminsa da ya yi a cikin lokacin shi ma sai an tambaye shi fi ma'amila bihi aikin mai da ilimin da ya koya sai an tambaye shi Ka gani a cikin lokaci ne wa ammalihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa sannan za a masa tambaya a game da dukiyarsa ta yaya sama sannan ta yaya kashe ta sai an masa tambaya duk waɗannan ana yin su ne a cikin lokaci ƙararrabe ga waɗanda aka yi amfani da sunan lokacin al'umru da ashababu al'ungu da ashaba shaida ta biyu a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam al'amru bi ihtinanihi qabla fawati annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu ci gajiyar lokaci ƙabla fawatihi tun kafin ya kubuce mana annabi sama ya rika faɗin wasu abubuwa da kishiyoyinsu kamar yadda ya ce irtalim hamsin qabla hamsin. hadisi sahihi an ya ce ci gajiyar abu guda biyar kabla hamsin kafin kishiyoyinsu guda biyar su kore su daga barinka shababaka kabla haramik ci gajiyar ƙuruciyarka kafin tsufanka ya zo duk wanda ka gan shi tsoho ne ko dattijo to kana komawa baya da ne da matashi wa hayatuka qabla mautik sannan ci gajiyar rayuwarka ɗaya daga cikin malamai yana cewa alwaktu huwa Ya ce ai lokaci shine rayuwa yana ragi ga waɗanda suke cewa alwaktu alwaktu huwa zahab masu cewa time is gold yace a ai ya wuce a ce ma lokaci zinariya alwaktu aghla min kulli naqdin samin ai ai ai lokaci yafi kowace kowane kuɗi mai tsada ya fi zinariya ya fi azurfa ya fi tagulla ya fi tama balle bakin ƙarfi ya fi su duka shi ne rayuwa sannan wasu hataka ƙabla teknik sannan lafiyar ta kafin rashin ta yanzu in ka ga mutum bai da lafiya da yana da ita wa ka ƙabla shugulik sannan kuma damar da ka sama ita ce alfarar alfarar damar da kake da ita kabla shugule kafin abin da zai zo ya shagaltar da kai ya hana ka cin gajiya wannan damar yanzu can da kai kaɗai kake sai ka zama ku biyu kai da matarka da ka ga dama sai ka kai karfe kaza baka tashi bacci ba amma yanzu sai ta tashe ka ana nan yara su zo Ina ma wata rana ba za a yi bacci ba gabaki ɗaya wani bai da lafiya da makamantan haka shugul ne shi ya sa wai suke ba da labari a wani baiti wai wani ana fira sai ya ce zai gina katon gida shi zai gina katon gida shi ne sai wani ya masa rajji yake cewa malil mu'ili walil awali innama ya tsa ilayhin nan faridul faridu ya ce ya ce kai da kake da iyalai da yawa idan za ka iya gina katon gida ai ka na cefa ne ne, ba ka da kudin da za ka iya tara haka gina kato bene. ne innama ya tsa ilayhin nan faridul faridu ai wanda yake shi kadai shi kadai zai iya gina babban gida sukan ɗauko wannan baitin a matsayin karin magana domin su nuna mahimmancin cin gajiyar lokaci a lokacin da kake da lokacin damar da kake da ita kakka bari ta wuce maka kakka bari ta wuce baka yi wani abin arziki ba domin sai an tambaye ka game da shi ranar lahira wa ka qabla faqrik sannan sai wadatar ka kafin rashin wadatar ya zo wato talauci ka ci gajiyar waɗannan abubuwan guda biyar da kishiyoyinsu to wannan yana cikin abin da annabi sama ya yi amfani da shi domin nuna mana mahimmancin cin gajiyar lokaci da amfani da lokacin a cikin abin da ake bukata a cikin addininmu na musulunci uslubi na uku da sunna annabi salama ta bi domin tabbatar da mahimmancin lokaci ta'jaduhu minan ni'am an kirga annabi sama ya kirga mana lokaci yana cikin ni'imomi yace ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nasi as-sihhat wal faragh ni'imomi guda biyu an yi ma mutane kamun ga'as, suna zata za su ci gajiyarsu amma ba su cika cin gajiyarsu ba in aka kai nisa sai su zata riba suka samu sai daga baya in suka yi lissafi sai su ga ashe asara suka yi uwan kuɗi ma ba ta fito ba balle a samu riba me da ne as-sihhat wal faragh lafiya da kuma dama da mutum yake da ita ɗaya daga cikin marubuta abbas mahmud al-akkad allah gafarta masa kurakuransa da yake da su a wasu littafansa a cikin abin da ya faɗi mai mahimmanci ya ce shi a wajensa kamar yadda wasu ke fassara alfarag alfarag wasu suna fassara musamman matasa shine lokacin da mutum zai zauna kawai ya huta bai komai ya ce shi in ya ce waktul farag nata to shine lokacin da ya ɗan samu ya ɗan huta domin ya ƙara ɗora wani aiki a wajensa shine waktul farag ba wai lokacin da mutum zai zo na kawai ta shagali a rayuwarsa to waɗannan wasu daga cikin nau'ukan salo-salo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bi domin tabbatar da mahimmancin lokaci a cikin wannan addini namu na musulunci gaba ta gaba alwaktu inda ulama salaf lokaci ya magabatanmu na kwarai suka yi mana wasiya akan mu ci gajiyar lokaci su kuma ya suka yi suka ci gajiyar lokacinsu ba su yadda da safar yadda magabatanmu suka ci gajiyar lokacinsu ba su yadda su wasa da lokacinsu ba su yadda lokacinsu ya tafi komin kankantarsa ba magabatanmu na kwarai ya suka yi ɗaya daga cikin magabata ta jiri amir ibn kai wasu suna cewa amir ibn abdi kai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai alubadu zuhar wani mutum ya ce masa ya amiru ne lima la tukallimuni ya amiru ce ka tsaya ka mun magana mana amir kullum sai ka zo ka wuce ba za ka mun magana ba sai ce amsi ishamsa sai ce riƙe min rana kar ta ci gaba da kar ta ci gaba da abin nan aiki in maka magana sakon ɗina ba zai tafi ba ba da lokacin da zan maka lokacin magana ɗaya daga cikin malamai abdurrahman Bin zubair al-yami yake cewa laisa min yaumin illa huwa yunadi ana yaumin jadidun wa ana alaikum shahidun ibn adama inni lan amurra bika abadan fa'mal fiyya khaira fa’iza huwa amsa ƙala Allahumma la ta hujjani ila duniya abada. Al’imamu Ibn Abid duniya ya fitar da wannan asirin a cikin littafinsa kalamun layali wal ayya. Yake cewa laisa min yaumin babu wata rana da za ta zo, illa wa huwa yunadi, face sai ta riƙa kira tana cewa ita wannan rana ana yaumin jaridu. ni sabuwar rana ce banda alaƙa da ta jiya. wa ana alaikum shahidun kuma na zo yanzu zan muku shaida duk abin da kuka yi zan muku shaida ranar gobe alkiyama ibn adam yace ya kai dan adam inni lam lan amurra bika abadan rana ta ci gaba da cewa ni lan amurra bika abadan idan na zo yau to ba zan sake dawowa ba har abada wata sabuwa za ta yau muna ranar shida ga watan rabi'ul awwal shekara 1439 to ba za a sake ɗin wannan ranar ba har abada in ta wuce shi ke nan ta wuce abinda kai shi ke nan kuma za ta maka shaida jiya ashirin jiya biyar da watan rabi'ul akhir rabi'ul akhir ba rabi'ul awwal ba afwan rabi'ul akhir tara, jiya lahadi yau litinin to dukkan su in suka wuce shi ke nan sun wuce ba za su dawo ba fa'amal fiye khaira ya ce rana ta maka wasiya ta mun wasiya ta mana wasiya duka in ji abdurrahman bin zubair al-yari ya ta haddasu ala yau yaumi yana magana ne da harshen ita ranar ce ka yi ƙoƙari ka yi aikin alheri a cikina fa'iza huwa amsa ƙana idan wannan ranar ta kai yamma wanda safa take faɗin wannan magana allahu Allahumma la ni ila duniya abada ko kullum sai rana ta ce yini sai ya ce ya Allah kakka da ni duniya har abada in na tafi ka gashi ba za ta dawo baki ɗaya daga cikin magabata dai yana cewa da ake ce masa shahru bin haushar al'ashari ya ce ma ma ba yau minar duniya illa ya kulu inda mu muzayyi babu wani yini da zai shuɗe na duniya face sai ya faɗa a lokacin da zai shuɗe ayyuhan nasu أنا الذي قدمت عليكم جديدا وقد حان مني تصرب فلا يستطيع محسن أن يزداد فيه إحسانا ولا يستطيع مسيء أساء أن يستعتب فيه idan yini zai tafi sai ya ce ni ne wanda na zo cikinku kuma sabo na zo fil ai shi yasa ake ce ma allailu wannan har aljabida ne dan duraidu yana faɗi a maksurarsa yana cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala qadi ala jadidin ya hulil bina innal jadidaini al jadidan al layl wan nahar sababbi guda biyu kullum sababbi suke zuwa dare bai tsufa rana ma ba yini ma bai tsufa kullun sababbi suke zuwa amma idan suka taso sabon jariri ya hulil bina sai sun kai shi sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa shine bahaushe yake cewa ana kwana wata rana jariri ango ne ana kwana ana tashi wata ran jariri ango ne to ba ango ba jariri zai zama dattijo eh. sammil fatiyya idza ayantahu shaykhan eh. in kaga in ka jin in kaga matashi to ka kira shi dattijo eh. to shi ne yake cewa shi ne yake cewa waƙad alamin ne ta sarrumin lokacin tafiya ta yayi zan tafi fala ya sati umarsinun an yadda da fiye isana duk wanda ya aikin arziki mai kyau a cikina to bai da dama ya ƙara a wannan ka ashirin da hudu na ranan nan in kai aikin alkhairi a ciki haka za a kirga maka awanni ashirin da hudu sannan wala ya sabi musi'un a ta'a an ya sa'ati da shiyya sannan a ranar in ka bari ta wuce in kai mummunan aiki to ba za ka iya makan ka faɗa ka gyara a wannan ranar ba sai dai ka gyara a gobe amma ranar yau ta riga ta wuce maka kawo irin waɗannan maganganun na magabatanmu a cikin kwakwalwarmu ko da yaushe an ce ma al-imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi siflan duniya. aka ce Al'imamul Hassan al-hasan ka siffanta mana ya duniya take qala sai ce. ai uku ne amsi ajalu wal yawmu amalun wal ghadu Ya ce amsi jiya a ajalu ai kowa ya ganshi ya riga ya wuce an ga ajalinsa ko an ga iyakarsa an ga iyakar jiya ai wal yawmu amalun yau kuma rana aiki ce rayau ɗin da kake ciki jiya ta wuce ta zama ajal ta wuce ba za ta dawo ba wal yawmu amalun yau kuma rana aiki ce yau ɗin da kake ciki wal ghadu amalun gobe kuma buri kake ko ka gani ko ba za ka gani ba ko in gani ko ba zan gani ba ko mu gani ko ba za mu gani ba amal ne da hamza wancan amal al yawmu amalun wal ghadu amalun ai tuntuni da mutanen jahiliya ma sun faɗi ai zuhair ibn abi sulma ai cewa wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami wa a'lamu ilma al-yawmi na san yau ne ake ciki wal amsi qablahu sannan na san jiya ne akai walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami amma me zai faru gobe ni makaho ne ban san me zai faru ba ni jahili ne game da abin da zai faru gobe Allah bai sanar da ni ba gaibu wannan haka al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ya siffanta duniya al-Imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahid al-Basri wanda wanda wanda ya kago ilimin abubi daya daga cikin malamai yana masa shaida yana cewa mafi yawancin malaman lugha kafin malamin lugha ya zo wani malami ne ya faɗa haka yace yake ce aksaru ahlil lughati ahlul ahuwa illa arba'ata ce mafi yawancin malaman lugan zamanin sa mafi yawancin su yan bid'a ne sai hudu to daga cikin waɗanda ya mashe da a cikin hudun akwai al-imam al-khalid bin ahmad al-farahid al-basri to shine ne wannan batun yake cewa al-ayyamu thalathatun kwanaki gabaki dai uku ne kwanaki uku ne ma'ahudun wa mashhudun wa maw'udun akwai mashhudun akwai ma'ahudun kai akwai mashhudun sannan akwai maw'udun akwai na farko ma'ahud wanda aka riga aka gani an sami ilimi gani game da shi wahida an gan shi an saba da shi jiya ke nan wa mashhudun sai kuma wanda ake gani yanzu wa maw'udun ce wanda aka yi alkawari watakila a gani watakila ba za a gani ba falma'ahudu amsi wanda aka gani jiya kenan wal mashhudu yawmu wanda ake gani yau kenan wal ghadu wanda kuma ake fatan a gani aka yi alkawarin watakila a gani ko ba za a gani ba gobe ke haka al-imamul khalil bin ahmad al-barahili al-basri ya faɗa haka ya siffanta lokaci al-imamu sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin atba'u tabi'in yana faɗi yana cewa qala ba'du ahli ilmi wani daga cikin malamai yana cewa al ayyamu kwanaki guda uku ne fa amti hakimun mu'addibun abqa fika maw'izatan wa taraka fika ibratan wal yawmu dhayfun indaka tawilul ghaibati wa huwa anka sari'ul dha'ni wa ghadun la tadri man sahibuhu al-imamu sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi yace ɗaya daga cikin malamai yana cewa kwanaki uku ne akwai jiya mai hukunci ne akan ka kuma yi ma ladabi duk mutum ya kamata jiyarsa ta zama masa ladabi ta yi masa ladabi ka me ya yi jiya ya makansa hisabi ya tsaya ya duba wace gajiyar jiyan ya ci ko ku ya bata ta tafi haka nan ba tare da yi wani abin arziki ba abqa ka mau'izatan yi maka wa'azi ya ban maka wa'azi ka tsaya ka kula da shi wa taraka fika ibratan sannan ya ban maka abin lura wal yawmu yau kuma zaifin indaka bako ne yau kuma bakuwa ce ta zo gidanka ta sauka dawilul ghaiba sannan in ta tafi kuma tana da tsawo ba za ta dawo ba wa huwa anka sari'ul ba'ani sannan zai sauke tashi ya baka wa gadun la tadri man sahibihi sai kuma gobe baka san waye mai ita ba baka san wani mai gobe ba za ka kai ko ba za ka yi ba ba haushe ma ya ce ganin gobe sai Allah to haka magabatanmu akwai maganganunsu da a ce su kaɗai muka tattaro za mu magana a kansu sai a gama laccar ba tare da an yi bayani akan wani abu ba face a lissafo maganganunsu ana kawowa tsakanin magabatanmu tabi'ai da tabi'u tabi'ina da kuma waɗanda suka zo bayansu gaba ta gaba ita ce khasa'isul waqf wasu siffofi masu mahimmanci da lokaci yake banta da su ya kamata ko da yaushe muka kawo su a cikin mu domin su taimaka mana wajen cin gajiyar lokaci sifa ta farko annahu anfasu ma yamliku al insa. a cikin duk abin da Allah ya ba dan adam ba abin da ya kai lokaci kima ya fi tsada imani a cikin lokaci ake yin sa domin wanda ya mutu ba a haife shi ba ai kaga ba magana shi ko bai zo ya yi rayuwa ba balle hanyar imanin ko kuma yake imanin ilimi a cikin lokaci ake ilimi ayyukan alkhairi a cikin lokaci ake yin ayyukan alkhairi sau daga wannan sifa ce ne mai mahimmanci da lokaci yake da ita annahu anfasu ma yamlikuhu al-insanu lokaci shine mafi tsadar abin da ɗan adam ya mallaka wanda Allah ta'ala ya ara masa sifa ta biyu annahu sari'u al-inqida'i wal fawati lokaci mai saurin shuɗewa ne kuma ka rasa shi yanzu yanzu nan zai zo in ba kai wasa ba yaushe ka tashi da asuba yau me kai daga asuba zuwa yanzu sai ga ya tafi lokacin ya tafi da sauri sari'u al-inqida'i wal fawat sifa ta uku annahu la ya'udu ma fata minhu wa la yu'awwadu abinda duk ya tafi ba zai dawo kuma sannan ba za a musanja maka ba kana iya zuwa ai wani kaso sai a ce lokacin da aka kasa kai ba a baka ba amma daga baya sai a ce a to a bashi musaya a bashi ai tunda ya zo a bashi sai a je a nemo a wani waje to in lokacin ka yi tafi ba wanda zai je nemo maka makwafinsa ya tafi shi nan, sai an je lahira kuma a haɗu a yi mutum tambaya kansa me ya yi a ciki sifa ta hudu annahu madin ma'hudun wa habimun mashhudun wa mustaqbalun mawdudun sannan lokaci yana da siffa ta cewa ya kasu gida uku akwai mazi akwai mazi wanda ma'ahudun an riga an gan shi me aka yi a ciki sannan kuma wahadimun mashhudun sannan akwai wanda ake ciki yanzu kuma ake ganinsa da ido sannan wa mustaqbalun mawudu sannan kuma akwai wanda za a gan shi nan gaba shi kuma alkawari Allah ya yi in mutum ya a yana cikin waɗanda alkawarin zai hau kansu ce in kuma baya ciki shi ke sifa ta biyar annal insani ya murgu fihi bi marahila talafi dan adam yana bin matakai guda uku ne duk dan adam matakai uku yake da su a rayuwa marhala ta farko marhalatu dha'fi al-awwal marhalatu dha'fi al-awwal sannan sai ne sai marhalatu al-quwwati sannan sai marhalatu da'afi tani Allah alladhi khalaqakum min da'fi thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa ba. Kada sai aka kara sai aka ce wa shayba shi sa ɗaya daga cikin malamai yana faɗin fa'idar samun ɗa sai yake cewa daga cikin fa'idojin in ka tsufa daga cikin fa'idojin ɗa an tajida man yurabbika fi shaykhukhati fi tufulati shaykhukhati fi tufulati shaykhukhati kun ji tufula ce kuma ta shaykhuha eh. rauni farko kenan sai karfi sai kuma rauni kowa haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi a cikin lokaci da ake wannan lokaci ke hukunta wannan so daga waɗannan siffofi guda biyar siffofi ne masu matukar muhimmanci da ya kamata kowannenmu ya kawo su a cikin zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa a lokacin da yake mu'amala da lokaci domin ya ci gajiyar lokacin gaba ta gaba ƙawa'id fi ta'amuli ma'al waqti wasu ƙa'idoji zahabiyya ƙa'idoji masu muhimmanci wajen mu'amala da lokaci daga cikin waɗannan ƙa'idojin yan uwa akwai akwai ƙa'idatul awlawiyyat malam ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-wabil sayyib ya kira wannan ka'ida da fiqh tartibil a'mal ka'ida ta farko ita ce ba za ka ci gajiyar lokacin ka ba idan baka da tsari na al-awlawiyat me yafi muhimmanci me yafi muhimmanci in yi suna kasa ayyukan dan adam gida hudu su ce akwai akwai wazifatun muhimmatun ajila akwai wazifatun muhimmatun ghairu ajila akwai kuma wazifatun ajilatun amma ghairu muhimma sannan akwai wazifatun ajilatun wazifatun muhimmatun kuma ghairu ajila ko ajila ghairu muhimma akwai aikin da mutum zai yi shi mai matukar muhimmanci kuma dole a yi shi yanzu yana da matukar mahimmanci kuma dole a yi shi yanzu akwai aikin da yana da mahimmanci amma ba adil ba ne ba cikin gaggawa ake bukatar ka yi shi ba akwai kuma wanda bai da mahimmanci mahimmancin shi bai kai ba amma kuma wani sulun sai ya juye a yi shi dole da gaggawa to dole sai mutum ya kula da waɗannan ƙa'in wannan loku waɗannan abubuwan domin rattaba ayyukansa me zan yi yanzu me ya fi mahimmanci a ƙarƙashin wannan akwai ƙa'ida ƙanwata da suke ce mata ƙa'idatul muwazanat ƙa'idatul muwazanat ita ce ba ka gane hazal al'amal wa aula min zaka sai da muwazana sai ka auna su sai ka auna wanne ne idan ban yi shi yanzu ba za a samu matsala wanne ne yake buƙatar a jinkirta shi sai nan gaba shi yasa sa imam al-qayyim a cikin littafin sa madarijus fi fi iyaka na na'budu wa na sa'i ya kasa ya kawo mazhabobin malamai a game da wani lokaci wani aiki ne fi muhimmanci na ibada abinda suke ci mishi afdalul ibada wace ibada ce tafi muhimmanci ya kawo mazhabobi guda hudu akwai mazhabin da suke cewa afdaluha ashaqquha ala an-nufusi wa ha. suka ce aikin da ya fi kowanne mahimmanci aikin da ya fi kowanne falala shi ne aikin da ya fi maka wahala ya fi ba ka wahala sai ka sha wahala sannan za ka yi shi kuma Allah kake bauta mawa insha Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan kuma a ce ahabbu al-a'mali ila Allah ashabuha wa ashaqquha ko afdalu al-a'mali afdalu al-ibadati ila Allah ashabuha wa ha kaga akwai damuwa anan mazhabi na biyu suka ce abdalu hazzuhdu fi duniya gabaki dai mutum ya guje ma duniya shine aikin da ya kowanne da zuhudi da sabanin da suka yi akan me zuhudin kuma kaga ita ma da damuwa mazhabi na uku suka ce abdalu ha ma na fihi naf'un muta'addi duk ibadar da zaka yi ba kai za zaka ci gajiyar ta ba wani ma zai ci gajiyar ta suka ce ita tafi kowace malin nukayin ya kawo mazhabi na hudu abdullu hal'amalu alamar zatin rabbi fi kulli wakti yunasi buha ibadar tafi kowace ita ce ka yi ta a lokaci lokacin kuma da aka fi bukata a yi ta ya buga wani misali mai mahimmanci ya ce da za a ce kai malami ne kana karantar da ɗalibai sai a ashu goma ƙarshen ramadan suka zo ya ce in kana da iko ka daina karantar da su ka shiga masallaci ka yi itikafi ya fi domin itikafi a lokacin aka fi sansa amma ne hukunci shi a musulunci mustahabi karantar da mutane ba musamman a ce ba kowa a garin sai kai kadai kuma karantar da su a ƙida ne karantar da su yadda za su yi sallah karantar da su yadda za su yi azumi kaga fardu menene akan ka fardu ainin ba fardu kifaya ba ba mun tsawon zaka karantar da su ba ba za ka karantar da su usulul ba bane a'a aqida san yadda za su su san wane ne Allah ta'ala haƙoƙin Allah madaukakin sarki kar su zama suna shirka su ba Allah haƙƙin sa kaga farwa ainin ne alaika amma sai malam ibn qayyim yace ka kulle makarantar ka ce to za a kulle kwana goma dukkaninmu mu shiga masallaci ko ni zan shiga masallaci domin in yi ta kafin kwana goma ya ce ya fi wannan karantar wanda za ka yi saboda mura'atul waqti ya buga misalai masu yawa mu koma wannan littafi nasa madarij saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka za zamu ga tattaunawa da malam ibn qayyim da kuma dalilai da hujjoji daga cikin abin da zai ƙara taimaka mana a wajen fahimtar wannan ka'idar littafin sa alwabilu sayyib min alkalimi tayyib a lokacin da yake bayani akan fa'idojin zikiri guda 70 da wani abu da ya ambace su in ban ba ina jin yana magana akan fa'ida ta 77 yake bayani akan bayani karatun alkur'ani ya fi zikiri zikiri ya fi addu'a sai kuma ya zo ya juya ya ce akwai lokacin da kuma addu'a take fin karatun alkur'ani mahimmanci ka karanta alkur'ani ma zanibi za ka samu in ka yi a lokacin karatun ƙur'ani a sujada mai hukuncin shi ka gani to ya kawo irin waɗannan misalan mu koma waɗannan littafan nasa guda biyu suna da matukar muhimmanci sosai ƙa'ida ta gaba ita ce ƙa'idatu tanzi tana da bambanci da ƙa'idatu al'aulawiyat ko wutar tarbiyyatul amal tanzi ne dole ka zama kana da tsari a rayuwa yanzu a rana musamman ku iyayenmu malamai a rana sai mutum ya yana da gayyata goma wacce za ka je wacce ce ba za ka je ba kuma duk wanda ya zo ya kawo maka kati na gayyata za a yi yayin ɗalibai za a buɗe masallaci za a yi kaza za a yi kaza akwai rabon gado a can a akwai sulhun aure a can kuma duk kai kadai ake so a yi ake son ka yi a rana sannan matan ka uku ‘ya'yanka ashirin da biyar ƙila kuma kana aikin gwamnati ƙila kana da gona ƙila kana da shago duk kuma a rana kake son ka yi in ba ka da tanzimiya za ka yi ka tafi shi yasa labudda an yakuna laka mufakkira dole ka zama kana da diyari idan mutum ya zo za a yi kaza sai ka bude ka dama kana da plana ka rika yin tsari a taksitul usbu'i abinda zai bujiro maka wanda ka san na wajibi ne a sati dukkan rubuta shi da ranarsa da lokacin da abin zai faru wannan yana sa ka ba za ka zama mai saba alkawari ba sannan zai rika tuna maka abubuwa sannan ba zai sa ka zama mai hargido ba ka zo ka dora wa kanka aiki daidai lokaci kaza sai ka duba ka ga ai ka ga ta gayyata mutane uku a lokaci daya kuma duka ga baki ɗaya sun bugi juna ba wanda za ka je ki kuma kowane yana da muhimmanci amma da daidai lokacin da suka zo ne suka zo sai ka duba mufakkirar ka sai ka ce a a a aiko wannan lokacin ina da wani abu da zan yi na ba wasu kun yadda kuna da buƙatar a ɗaga shi sai lokaci kaza to kaga ba wanda zai ji haushinka amma shi ke nan sai rana sai a kira ka a waya sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai lokacin da kuka zo din nan ni na manta ai ga yata ma bakwai ce a gabana an gayyace na a Samawa an gayyace na a Kaduna an kai har gayyata ma ina da ita a Abuja din na ma manta da su ta kuce ta bakwai kage ina za a tafi amma kana tanzili to zai taimaka maka sosai shi yasa dole ka zama kana da mufakkira kana da mudakkira kana da jadwal dole ka zama kana da shi mufakkira shine diyari da zaka rika tsara me zaka rika yi alal aqalli da sati in wata ba zai yiwu ba abubuwan da suke na wajibi ka tsara su abu kaza zan yi sannan ka ware bangaren al'awarin. wattaware abubuwan da za su iya hujuru maka wanda baka sa su a cikin tsarinka ba sai ka sa su menene da masu tattalin arziki suke nufi suke suke nuna mana da Shi ne wannan ai miscellaneous inda ake nufi misliniyar ba kawai in za a yi bajet na kuɗi ne a a lokaci shi ya fi kabata a sa masa a sa masa misliniyar ka zama kana da wani wanda abinda zai iya bijirowa ko abinda da ake cima contingency duk su ne waɗannan ai al'awari wa tsawari ne za su iya bujiro maka baka gayyato su ba kai ɗan adam kana iya tashi gabaki ɗaya a rana ka shirya za ka yi komai ranar duk gabaki ɗaya ta rushe a waye gari mataka tana naƙuda a ce kuma Siyas za a mata wal'iyazu billah sai an ba da leda jini uku kai kuma dama kai mata za ka samu dama a kara maka jinin ma kana bukata sai ka je ka nemo masu jinin wanda za a zo a ɗiba sai ka tafi kuma a ranar ɗanka bai da lafiya ko kuma waye gari kai ne a ranar baka da lafiya Ka ga wannan ba ya kusa maka tanziminka ba ne dama wannan ba hannunka a ciki al'amari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma kai kayi iya naka shine ka'idar su da suke cewa al-insanu yufakkir wa rabbu yudabbir ko ba haka ɗan adam yake ba kullun ɗan adam shi tana aikinsa tunani amma Allah ne ke zartar kama shi kenan sai aka ce ka koma ka rishati fi mahbit riyah kawai ka zama kaman gashin kaza a saman inda iska ke karbowa ke ta yawo a sama ko ka zama kaman atafa ko ka zama kamar auduga kawai yawo iska ke yawo da kai ba haka aka ce ta yi ba ana bukatar ƙa'ida ta tanzini kira abinda zai rika tunatar da kai a yau wasu sun kai ma matsayin da in aiki ya musu yawa suna da muzakkirun minan nan za ka samu mutum babba ne amma ya aje wani matashi a ofis ɗinsa wanda shi ke tuna mishi abubuwa zai ce ranka ya dade kai za a yi kaza muna da kaza duk mafi yawancin manyan mutane suna da irin waɗannan to malamai su suka fi cancanta su zama suna da shi wanda zai rika tuna musu sannan akwai mufankira wadda ala ce kana da wayarka kana da dan agogonka sai ka tsasa alam wanda zai rika tunatar da kai yanzu akwai kaza sannan kuma kana bukatar aljadwal ka tsara jadwali alal akalli in babu mufakkira to samu wata takarda kai layi layi ka fitar da kwanaki ka fitar da lokuta ka rubuta abubuwan da zaka rika yi da kansa in abun gogewa ya zo ka sa kilina ka goge ka makala a bakin gadanka ko ka makala a teburin da kake zama kai karatu sai yadda za ka tuna abubuwa ba za ka zama mai hargido ba ka manta abubuwa sai ya zama mutane suna siffanta ka da cewa kai baka daukan abubuwa da muhimmanci ko kuma baka da tsari a rayuwa ko kuma karshe ma a siffanta ka da sifa ta saba alkawari wal iyazu billah ka'ida ta gaba ɗan uwa tana da muhimmanci ita ce ta tafwid ka'ida ta tafwidi a kula da lokaci ita ce ka'ida ta ka wakilta wasu sarka maka wasu abubuwa Kar ka ce kai komai kai da kanka zaka sun yi bincike masana masu bincike kan cin nasarar rayuwar ɗan adam da ƙididdigarta suka ce mutanen da suka fi aksarun na fi hajjil hayati al-mufawwizu mafi yawancin mutanen da suke cin nasara a rayuwa to su ne mutanen da suka yadda su sa wasu sun yadda da su su wakilce su a wani abu me yasa a cikin tsari na siyasar musulunci akwai wazaratu tafwiz ai shugaba shi kaɗai kamar yadda mawar mawardi yake faɗi a cikin littafinsa al'akamu sulfaniya ya ce shugaba shi kaɗai ba zai iya komai ba shi ya sa dole ya zama akwai wazarat daga cikin wazarat wato ministries masu mahimmanci akwai wazaratu tafiye minista ne za ka ce masa to gashi akwai akwai akwai akwai a akwai a yanzu ministocinmu da muke da su mafi yawancinsu wuzara mutlaqun ne an ba su dama da ministirinsu har ma suna da har suna da permanent secretary sannan suna directors sannan ga ma'aikata da yawa duwa suke ma'aiki shugaban kasa in a gwamnatin tarayya ne in a jihawa suke ma'aiki suna ma gwamna aiki idan suke aiki aka ci nasarawa za a fito a fara cewa ci nasara yanzu da za a tambaye ka kila waye ministan kaza baka ni dai akwai ministocin da aka tambaye ni a Najeriya ban san su ba amma na san shugaban kasa da a jihar Kaduna za ka tambaye ni ka ce waye kwamishinan kaza waye wallahi sai in ce maka ban san su ba ko da sai ban san su ba amma na san gwamna to kaga wannan ita ce ka'ida ka'ida ta tafwizi ka yadda cewa ba kai za maka kanka komai ba yanzu ba buga mana wani misali mai kama kwakwalwa ka tashi kila yau ɗin nan sai da ka karantar da mutane da asuba ko a masallaci ko a zauranka sai aka ce yanzu nan da za ka taho ba ka tashi ba ba a gama karatun nan ba ƙila sai bakwai da rabi kai za ka dafa kanka ruwan zafi da za ka yi wanka kai za ka dafa kanka abin da za ka ci kuma ƙila kai baka saba cin ɗumame ba ko baka saba shan shayi ba kai sabon abinci kake son a maka kake yi kai da kanka za ka iya zuwa nan wajen ƙarfe tara da kamar wuya na gasu mana zai yi wuya to wannan ka'ida ta ke kenan ka yadda ka wakilta wasu akwai abin da ba a wakilta wani akwai abin da kuma ake wakilta wani to wannan an ban maka ne al-insanu faqihu nafsi kai nan kai faqihin kanka ne kai ka tsara da kanka ka ga me ka wakilta wani ka ga me ba ka wakilta wani ba wannan ka'ida tana da muhimmanci rubutu aka yi sosai a kanta ƙa'ida ta tafwizi a cin nasarar rayuwa dole sai kana da wakilai sai kana da mataimaka ai tuntun ma sun faɗi sun ce al'insanu ƙalilun bi nafsihi amma kasirun bi ikhwani sannan za'ifun bi nafsihi amma qawiyun bi awani sannan sun ce wa man ƙalla, zalla wa man umira bihi falla duk mutumin da yake da mataimaka da yawa shi zai ci nasara wanda kuma ya kasance bai da mataimaka to kullum aka zo shi yakinsa zai karye in a filin yaki yaki so da haka wannan ka'ida ta tafwidi tana da muhimmanci yan uwa ka'ida ta gaba ita ce ka'ida ta at bin abubuwa sannu sannu tana da muhimmanci sosai ita ma a rayuwa bin abubuwa sannu sannu sannu sannu na da bambanci akwai bambanci tsakanin tajarruji da tabarturi tadarruj shine mutum ya zama zai yi abu kowane abu zai yi a lokacin da ya cancanta yayi amma da tsari in lokacin shi bai ba zai jawo shi Ta jiki Sayyid na Umar bin abdul'azizi rahmatullahi alaihi ɗansa bayan an naɗa shi khalifa ɗan shi yana da zafin addini ya zo ya same shi ya ce ba ka zo ka karɓi mulki daga sarakunan da sun ɓata abubuwa amma har yanzu ba abin da kai kai sai dariya sai ce yaro yaro ne yawo man kaza ko ya ce al'amurra sun lalace kafina to ba na son cikin gaggawa in ɗora mutane a cikin wani abin da a zahiri gyara ake gani sannan idan ya tashi rushewa ya rushe da wuri ya ce ba ka gani ya kai ɗana idan aka tashi za a rusa gida a rana ɗaya ake gina shi amma idan ake rusa shafuwar amma idan aka tashi za a gina shi sai a ɗau lokaci mai tsoba a gama ba wani ya faɗa min ya ce shekara goma sha biyar yana gina gidan shi shekara goma sha biyar yana gina gidan shi kila gidan da yana a gani ne ƙa'ida ta ƙarshe ‘yan uwa ita ce ƙa'ida ta tahqiqil tana da bambanci da ƙa'ida ta baya can da aka mana bayani ta tartibul a'mal wannan a tahqiq tsara abubuwa ne nake ganin ya kamata nan da shekara ka zama in yi a rayuwata tahqiqi ke lil mustaqbal tana da mahimmanci sosai tana sa mutum ya san ina zai tafi a rayuwa ƙa'idojin suna da yawa su ma ne haƙuri mu bar waɗannan tsakure muka abu na gaba shine ta tadhi'il waqti me yake jawo mu bata lokacinmu? me yasa ba ma cin gajiyar lokacinmu? na farko adamu ma'rifatil Hadafi min khalqil insan so tari mafi yawancin mutane da suke zuwa in ka tafi wasu in ka tafi in ka tafi mutane suna akwai mutane da ake cin su qatalatul waqti a kasashen larabawa matasa qatalatul waqti kawai sai ka ga yaro ka tambaye shi matashi ka ce ma za ta amal sai ce wallahi aqsul waqt yaqsuluhu bi kulli ilahin yamliku sai ai kashe lokaci na ne kawai musamman ka tafi makka ka je wajen shan shayi da ake da shi kawai kaga ana ta shagale in waɗannan wajen ne a dimashku babban malamin hadisi al-imam jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alayhi ya taba wucewa ya ga matasa sun taru a irin wannan ana ta shagali wani na shan kaza wani na kaza wasu na lijo wasu suna sunuka wasu suna tennis duk kowa na nashi sai ya ce lauka da alwaktu yushtara bi samanin ghalin la ishtaraitu min haula ya auqatahu shi na wade da ni lokaci bai isa ta in na dau hadisi ɗaya na ce zan yi tahrijin sa ya kai ni sati daya ba kwamfuta a lokacin kwamfuta ba ta ba a lokacinsa sha ma ga waɗannan wai har suna da lokacin da za su kashe lokacinsu to ba su san mai su me yasa Allah ya halice su ba babban malami al-Imam Ar-Ragib al a cikin littafin sa az ya ce Allah ya halicci dan adam saboda abu uku ne na farko li ya'budu wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa li ya'budu sannan na biyu an yakuna khalifatan lahu fi ardihi inni ja'ilun fil ardi khalifatan sannan an ya'mura ardahu ya raya ƙasa Allah ya noma ya gine-gine ya abubuwa da yawa sannan sai na biyu daga cikin dalilan da suke jawo mutane ke kashe lokacinsu adamu tazakkuri khasaisil waqti wa qimatihi wa annahu huwa haya mafi yawancin mutane ba su san waɗancan siffofin da aka ambata mana guda biyar na lokaci ba ba su san shi ba kuma sun manta cewa lokaci shine rayuwa dalili na uku fasadul fikri alladhi yulidu fasadul khulqi lalacewar tunani idan lokacin mutum ya lalace na idan lokacin mutum ya lalace to shi shikenan idan kwakwalwar mutum ta lalace shi shikenan sai zama baya kula da al'amurra sai zama ba zai kula da al'amurra sannan dalili na hudu ulul amal wannan al'imam ibn jauzi ya kawo shi ya magana su sosai a cikin littafinsa hibzul umr sannan sai abu na gaba shine anwa'un dayyi'atil waqti fi asrina nau'ukan abubuwan da ake na bata lokaci suke cinye mana lokaci musamman a wannan zamanin namu akwai na farko al-ijtima'atu ghayru ta'ila irin zaman nan da ake ai tafiya wani aboki na ne wani kaza ne sai mun zauna dole mun yi fira a cinye lokaci shi yasa sa ibn qayyim a cikin littafin sa ya kasa mana al-ijtima'at haduwa da kake yi da wasu ya kasa shi gida biyu kuma kowanne ko yana da fa'ida sai kage yana da aibi ku koma wannan littafin nasu al-fawaid za ku ga bayanin da yayi sannan daga cikin abin da yake mu muke kashe lokacin mu akwai wani abu na tattauna akan sa a cikin littafin ahmetu alwakti fi hayatul talibin muslim shine alwaktul ifriqi abinda muke cewa african time yanzu wasu ma yan african sun kyale mana ya zama nigerian time wasu ma 'yan najeriya sun ƙale mana ya zama alwaktu shimali eh, a nigeria alwaktu shimaliyun ne, eh, lokaci ne namu na yan arewa kowane taro za a fara sai an ba da haƙuri wata rana muna zaune a wani taro a wani bawon Allah yake cewa ya ce kasan da za a ba buɗe taron nan da shi bayan inna alhamdulillah na ce a'a ya ce to bari za ka gane ana gama shi ke ne amsi ya zo ya gama inna alhamdulillah sai ce to da Allah a farko dai kafin mu ci gaba za mu fara ba jama'a hakuri akan sakamakon ba mu fara akan lokacin da muka ce za mu fara ba sakamakon wasu dalilai wanda suka fi karfin sai ce to ka sai ta bone sai ce to ka ji shine ba bayan hudbatul haja eh, akwai hudbatul haja yanzu akwai hudbatul zarura. khutbatul haja ita ce wancan ta annabi sama da ya karanta yanzu kuma khutbatul darura ita ce a yi itizari cewa ba za a fa ba a fara taro da wuri ba wannan fitila ce sosai a cikin al'umma sannan daga cikin mafi yawancin abin da ke bata mana lokaci ban tsira ba baka tsira ba kusan duk ba mu tsira ba su ne abubuwan da suka shafi waya da ake wannan waya gata nan fitnatul asir wata rana wani ɗalibi yana medicine sai zuwa karatu yana karatu addini sai rena zuwa ne yi masa fada ce wallahi sun cika mana karatuttuka ne sun cika mana karatuttuka ranar na hau na na na na na buɗe data ta shi ke nan sai na yi timing sai na bi shi ta whatsapp sai na gan shi shi nan online sai da na kirgaye wajen awa uku online sai na kira shi a waya sai na ce masa ka manta ka bar data ka a buɗe ya ce amma ai ban manta ba ina ta ina chatin ne na ce har na awa uku ko ba ka da lokacin da za ka karanci Alƙur'ani, da karanci aƙida ka karanci fiqh sai ji kunya awa uku awa uku na da tsada na taba jin wani yaro ya zo wucewa yana bayani yana cewa wallahi ji da ya fara chatin tun karfe tara sai da ya kai karfe ukun dare na so in ce masa ka samu asuba sai dai na kyale shi yan uwa a ƙarshe kusa da ƙarshe lokaci yayi eh, abubuwan da suke munana da suke haifar mana da suke sakamakon ɓata lokaci da muke yi wanda kowannen mu yi ittifaki kai zan faɗi ƙwara ɗaya shi ne a tahallu mutanen da ba su ɗau lokaci da muhimmanci ba ba yadda za a yi ta ci gaba a rayuwa ba yadda za a ci gaba a rayuwa sai dai su ci baya suna buga misali da jamani yaushe-yaushe ne jamani aka gama fushi da ita a duniya aka yi fushi da ita kowace kasashen ƙasashen da suke jin su ne allolin duniya suka ce ba da ita amma daga baya mai suka yi da suka kulla kansu yanzu germany kayansu da na china wanne fi kima a ce ga kayan jamus ga kayan germany ko lafiya ba kada da ita suna takama da lafiya suna cin wanda suke jin kamar su ne ma a shafi amma ba su bane ƙarya suke amma sai ka nemi cewa za ka je asibiti wajen su sai ka mutu ma ba su ba ka biza ba saboda takama mafi yawancin kusan san haka sai kai shekara kana neman visa su baka kaje germany su ki baka kuma an tabbatar da baka da lafiya saboda isa da batsewa suna ganin sun isa da kawunansu mahimmancin lokaci suka wani malami yana ba da labari ya ce ya tafi kasar jamani wani taro da aka yi ya ce da safe sai ya zo ya tarar da ba kowa a titi shi kuma daga otal ɗinsa zuwa ɗakin taro sai ce ni ina mutanen garin nan sai ce kowa ya tafi aikinsa da daddare yamma ta yi sun dawo sai ya gaba kowa kuma a gari sai ce ina mutane kowa gama aiki an koma kowa ya shiga gidan shi don ya huta ya kara nazarin gobe kuma mai zai idan ya je wajen aiki Jamani ba musulmai ba ne wani lissafi da ake yi shi ne balarabe musulmi a awannin shi ashirin da hudu idan ya je wajen aiki mintuna yake na aiki sauran sai zai dauke ya ta ya dauki bidiyo yana kallon bidiyo da waye da waye akwai baturan da a rana sai ya aikin awa awanni ashirin kamfanoni ne ya raba musu awanninsa awa ji can kamfanin ya ya gama ya tafi can ya tafi can ya tafi can yana gama kuma su bashi shi kudin shi Allah ya sa mu shiryu a ƙarshen yan uwa akwai manya-manyan maraje da nake bukatar a ce kowannen mu ya koma a cikin su ya duba suna da matukar mahimmanci na ƙara minti da ya min afuwa hibzul Umar, littafin al’imam abul faraj abdurrahman ibn al littafi ne mai matukar mahimmanci kuma ɗan ƙarami. a rana guda za ka iya karanta shi yana ɗaya daga cin tura na alimam ibn al akwai littafin ƙimatu zamani inda al’ulama na Sheikh Abdul Abu Gudda wannan malami ne mu'asiri dan kasar Syria ya rayu ya rasu 1997 1997 Abu Gudda yana da wasu matsaloli a bangaren abin da ya shafi aƙidarsa. Eh, mutum yana karanta littafin Malam Albani zai ga rubutun da yake masa da yawa amma wannan littafin nasa shi kaɗai yana da muhimmanci Abdul Fattah Abu Gudda qimatu zamani inda ulama littafi ne mai matuƙar muhimmanci sannan akwai littafin alwaqtu fi hayatin muslim na shaykh yusuf al sai littafin fannu idaratul waqti na marubuta guda biyu tariq tariq suwaida wani dan kasar kuwait ƙwararre ne a wannan fannin da kuma wani dokta muhammad akraf al azuli sannan sai littafi na ƙarshe na biyar shi ma yana da muhimmanci tsakure ne aka yi daga cikin jami'ul ulumi wal hikam sharhin hadisi na arba'in hadisin ibnu umar radiyallahu anhu to aka samu wani malami ya ɗauko wannan sharhin da ibnu rajab yayi ya masa aiki ya sa masa suna alhaqqu ala min awqati in kuma ba da littafin to ka koma wannan ne littafin naka jami'ul ulumi wal hikam ala sharhi 50 hadisan min jawami'il kalim na ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi sharhin arba'una hadisan na nawawi da kuma hadisai guda takwas da ya kara suka zama guda hamsin Allah madaukakin sarki ya yafe min kurakuran da na yi ina godiya da wannan dama da aka bani Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini kurakuran da nayi abubuwan da kuma na faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bani lada ya tara mu a cikin yin aiki da abin da muka ji ya tsare mu daga ya tsara raban shedan daga cikin aikin mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in shukran Thank you.